Ministan tsaron Najeriya ya ce kasafin Naira tiriliyan 1.57 ya yi kaɗan ga ma'aikatar tsaro. 'Yan tawayen kamar sun ƙaddamar da hari a cikin Najeriya. Kwamishinan Shari'a na jihar Rivers ya yi murabus. Museveni ya ce hare-haren Uganda sun halaka ɗaruruwan mayakan ADF. Isra'ila ta ce ba za ta amince da masalahar ƙasa biyu ba. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin muna intanet wato www.paramediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci.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 Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya roƙi majalisar tarayya da ta ƙara kasafin kuɗin ma'aikatarsa na shekara 2024. Inda ya ce naira tiriliyan 1.57 da aka ware mata ba za ta isa a yaƙi rashin tsaro a ƙasar ba. Ministan ya yi wannan kiran ne a jiya Laraba lokacin da ya gurfa da gaban kwamitin haɗin gwiwa na Majalisar Dokokin ƙasar. Kan tsaro domin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2024 na ma'aikatar. Badar ya ce hauhawar farashin ayyuka da kuma ƙarin farashin man diesel da man fetur ne ya sa ya yi kira da a ƙara yawan kasan da ma'aikatar ke samu. Sai dai shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawa Ahmad Lawan ya ce ba za a samu hujjar kashe maƙudan kuɗaɗe ga ma'aikatar ba idan har ba a samu ci gaba a harkar tsaro a faɗin ƙasar ba. Ya ce ya zama wajibi a tabbatar da yadda kuɗaɗen da aka ware wa ma'aikatar ke inganta tsaro. ‘Yan tawayen Ambazonia sun tsallako daga yankin kudu maso yammacin Kamaru, inda suka shiga jihar Cross Rivers da ke Najeriya tare da ƙona gidajen jama'a a garin Belagete da ke ƙaramar hukumar Obaliku, sannan suka tsere. Mayakan na Ambazonia da suka wa garin Belagete a ranar biyar ga watan Disamba sun kuma sace sama da mutane arba'in 'yan asalin jihar ta Cross Rivers, yayin da suka kashe wani shugaban yankin Chief Francis Okweshe. Rahotanni na cewa ‘yan Ambazonian sun shafe tsawon makonni biyu suna aika-aika a jihar ta Cross Rivers, lamarin da ya jefa jama'ar yankin cikin fargaba kamar yadda basarakin garin Uchuwa Amos ya shaida wa manema labarai. Basaraken ya ƙara da cewa har yanzu ba a ci duriyar mutanen da suka rasa muhallansu ba sakamakon firgicin da suka shiga. da ya tilasta musu tserewa don tsira da rayukansu bayan sun rasa muhallansu da 'yan tawayen suka ƙona. Basaraken ya ƙara da cewa ya tuntuɓi kwamandojin sojojin da 'yan sandan da ke kusa da su, amma jami'an tsaron sun gaza kawo ɗauki saboda yanayin tudu da kwari na garin. Yayin da rikicin siyasa ke daɗa ƙamare a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya, kwamishinan shari'a kuma babban atoni na jihar, Farfeso Zakius Adango ya ajiye aiki, sai dai a wasiƙarsa ta ajiye aiki. Adango ya faɗa wa gwamna Nayi Fubara cewa ya ɗauki matakin saboda wasu dalilai na kashin kai. Adango wanda ya rike mukami a gwamnatin baya ta Nyasan Wike ya yaba wa gwamna Fubara saboda ba shi damar yin aiki a ƙarƙashinsa. Ƙurar rikicin siyasa ta turnike a jihar ta tun bayan da aka fara samun saɓani tsakanin tsohon gwamnan jihar Nyasan Wike da gwamnan jihar Similayi Fubara. lamarin da ya kai ga wakilan majalisar dokokin jihar waɗanda ke biyayya ga wike sauya sheƙa daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Baya ga hakan nan, an rushe ginin zauren majalisar, inda gwamnatin jihar ta kafa hujja da cewa ta yi ne a ƙoƙarin yin gyara. Shugaban Uganda Yoweri musbene ya ce sojojin ƙasar sun kashe mayakan ƙungiyar ADF kusan 200 a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. yayin da suke ci gaba da fatattakar mayakan. Ya ƙara da cewa kusan su ɗari biyu aka kashe a hare-haren da aka kai ranar goma sha shida ga watan Satumba. An ci gaba da kai hare-haren kan mayakan tun lokacin, kamar yadda Mr. musvene ya bayyana, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. Kakakin rundunar sojin Uganda Felix Kulayigi ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa shugaban ƙasar yana magana ne akan mayakan na ADF. A shekara 2021 Uganda da Congo suka ƙaddamar da harin haɗin gwiwa kan ADF a gabashin Congo. amma ƙungiyar tana ci gaba da kai hari a ƙasashen biyu. A watan Oktoba ne aka kashe wani ɗan Birtaniya da wata 'yar Afirka ta kudu da suka je shakatawar amarci, kuma ƙungiyar ta ɗauki nauyin kai harin. A watan Yuni ma an kashe mutum 42 har da ɗalibai 37 a wani hari da aka kai. kan wata makarantar sakandare a yammacin Uganda, harin da shi ma aka alakanta shi da mayakan na ADF. Jakadiyar Isra'ila a Birtaniya ta ce ƙasarsu ba za ta amince da maslahar samar da ƙasashe biyu ba idan yakin Gaza ya kawo ƙarshe. Da aka tambaye ta game da yiwuwar Falasɗinawa su samu tasu ƙasar. Zifi Hutu ta faɗa wa Sky News cewa ba zai yiwu ba. Tsarin ƙasashe biyu shine samar da ƙasar Falasɗinu kusa da Isra'ila. Zai baiwa al'ummar ƙasashen dama ta yin zaman lafiya. Tsarin ya samu goyon bayan Amurka da sauran ƙawayen Isra'ila. Amurka da wasu ƙasashen yamma na goyon bayan tsarin. Da aka tambaye ta yadda za a samu zaman lafiya a yankin ba tare da tsarin samar da ƙasashe biyu ba. Hutubele ta ce, Ya kamata duniya ta san cewa Falasɗinawa kwata-kwata ba sa son zama kusa da Isra'ila. Duka-duka labaran kenan. A madadin editan da ya tace labaran ashiru na goma ruwan ɓaure. Da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa Nura Muhammad. Da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar Fara'a TV. Ni Rukayya Muhammad ke cewa mu kwana lafiya.